Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25,31,49. da tara Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi, kuma za ku iya kama mata hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Yusuf Aliyu Harande. Da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba biyu ga watan Janairu na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnan jihar Katsina Alhaji Aminu Bello Masari. ya ja hankalin al'ummarsa kan yanayin tsaro a jihar a wani taron manema labarai da aka yi. Babban dalilin abin da ya kawo nan domin jihar suna cikin mummunan haɗari. Yau ba magana ma sata shanu aiki ba magana satan mutane aiki magana fashi da makaran aiki. Muna tafa da ƙarin bayani. A yau ɗan kuma muna son mu ji ra'ayoyinku A kan wace irin gudunmuwa ce kuke gani ya kamata jama'a wato ku jama'a ku bada wajen tabbatar da tsaro a yankunan da kuke. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga ƙasar Ghana. amma kafin nan sai a gyara zama a ji da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump da Mitt Romney da ya sha kaye a neman tikitin takarar shugaban kasa ƙarƙashin jam'iyyar Republican a shekarar 2012 na ta musayar zafafan kalamai Wannan takaddama ta kunno kai ne a daidai lokacin da Romney ke shirin shiga majalisar dattawa a matsayin sanata a gobe Alhamis idan Allah ya kai mu. Wani rubutun da ya yi a jaridar Washington Post a sashen bayanai na ra'ayi a yau Laraba, Romney ya zargi shugaba Trump da cewa har yanzu baya nuna halayya da ya kamaci mutumin da ke rike da wannan ofishi cikin shekaru biyu da yana wannan ofishin. Sawayi kaɗan bayan fitar da wannan rubutu na Romney, shugaba Trump wanda aka san shi da baya barin ta kwana ya mai da martani ga Romney da cewa ya kamata ya sani cewar bana da tsoro kuma na yi nasara shi kuma ya faɗi. Shugaba Trump ya bayyana da wannan a shafin sa na Twitter ya kuma, ya kuma ce da cewa A bangare ɗaya kuma, a yau Laraba shugaba Trump ke ci gaba da neman a yi amfani da kudaden haraji da jama'a ke biya domin gina katanga tsakanin ƙasar Mexico da Amurka, inda ya ikirari ba tare da wata hujja ba cewar Mexico har ta fara biyan kudaden gina wannan katangar ƙarƙashin sabuwar yarjejeniyar kasuwanci da aka ƙulla, yana mai cewa an gina mafi akasarin shingen nan gaba kaɗan a yau. ake sa ran shugaba Trump zai gana da shugabannin majalisar ƙasa don neman kuɗin gina katangar, lamarin da ya je sanadiyar rufe fiye da ɗaya cikin uku na ma'aikatan gwamnatin Amurka. A yau Laraba zanga-zanga a ɓangaren a jihar Kerala da ke kudancin India ya bayyana. Wasu mata biyu da suka karya wata daɗaɗɗiyar doka da ta haramta wa mata shiga wuraren ibada mabiya addinin Hindu. 'yan sanda sun harba barkonon tsohuwa da ruwan zafi ga masu zanga-zangar a babban birnin a jihar da abin ya afku sau'i bayan matan biyu waɗanda shekarunsu suka kai ka gimanin shekaru arba'in da 'yan kai suka shiga wani guri na addini ko na ibada na sabarimala da goshin asaba tare da rakiyar wasu 'yan sandan yankin. rahotanni sun ce an gudanar da zanga-zanga a wasu gurare da dama a jihar ta kerala domin nuna adawa da abin da matan suka yi bisa koyarwa addinin hindu haramun ne a ga masu shekaru goma zuwa hamsin su shiga ɗakin ibada na sabarimala. Addinin Hindu na kallon mata da shekarunsu ya kai na haihuwa a matsayin marasa tsarki, lamarin da ya saba ya yi sanadiyar aka kawo wannan rikice-rikicen. A watan Satumbar bara, kotun kolin Indiya ta ayyana haramta ma mata shiga wurin ibada a matsayin abin da ya saba doka. Hukuncin da ya haifar da mummunar zanga-zanga a jihar ta Kerala. labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc sabon shugaban brazil gerald bolsonaro mai ra'ayin mazan jiya ya sha alwashin magance matsalolin cin hanci da rashawa da masu aikin ta'addanci ko kuma masu fada a cikin kasar wanda yake ganin cewar zai yi kokarin kawo ƙarshensu. su. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun tsaro. A yau da rana ne aka yi wani taron manema labarai akan yanayin tsaro a jihar Katsina. Gwamnan jihar Alhaji Aminu Bello Masari ya ja hankalin al'ummar jihar a kan su ba jami'an tsaro haɗin kai don ganin an magance wannan matsalar. Wakilin murya Amurka Zaharaddini Sani ya halarci wannan taron ga bayanin da ya ɗauko. Babban dalilin abin da ya kawo nan domin jihanmu suna cikin mummunan haɗari. Yau ba magana ma sata shanu ake ba magana satan mutane ake magana fushi da makamai ake abin ya zama wa'an kuma ana musu wannan abin ba ma sa reporting ya hara kai wani matsayin da an muka sake wanda kuma ba za mu so ba in mu duk duk kasar za mu hito mai patrol to sai dai mu hito mu duka mai patrol domin tare kasar ya zama tilas ya zama wajibi a wurin ko kuma mu zo mu zanna cikin dakunan mu a kama mu kamar yadda ake kama kajiya amma muka haɗa ƙarfin mu wuri guda da tunaninmu wuri guda muka fuskanci wannan abun da addu'a muna roƙon Allah don Allah da Allah zai kawo mana mafita an samu matsayin wani hali wanda ya yi wannan muni an roƙi Allah kuma Allah ya da mu a cikin shi to ba abin da ya gagari Allah amma ba kwanciya za mu kawai mu ce a'a ai muna ta addu'a domin muka je ka gyara ka ba kalan na gida kana addu'a duk addu'a da kake yi abin da ka shuka fa bai ba taki ba noma ba kuma bai yi. duk addu'a ko kuma ka samu abin da ba shi zai ga yamma bukata wannan shine halin da ka samu ciki abubuwan da muka ɗauka kamar wasa da sun zama babban al'amari yanzu dole ne mu tashi tsaye mu hidda tsoro ga zukatanmu mu mu hidda tunanin cewa na tona aikan gidan wani ne za a ce ban kaunar wani dole mu fuskanci abin da da nauyin da Allah ya ɗora mana dukkanmu nan waɗanda suke da hannu wato matsayi ne a cikin al'ummar shugabanni ne nan duka to in mun kasa kare rayuwar mutanen da dukiyarsu to ina amfani shugabancin nan bai da amfani saboda haka idan wannan zaman zai kai mu magaruba to sai dai kai mu amma dole zai shi mun tashi da wani abu da kwara wanda kowa daga cikin mu zai aikata kuma a sa hanyar da za a gane wa yake aikata waye zai aikata wa kuma dole ne mu san hanyar da za mu taimaki mu taimaki gabanin tsaro dole ne in dai kana son mutum ya sadaukar da ranshi a bisa naka kan kara naka to magana ta wuce uniform kawai uniform din ma barawo na sa kan hanya ya sa ni dan sanda ya sa na soja to ba magana sai uniform bace kawai su hito da abu na gaskiya da irin taimakon da ya kamata al'umma su yi masu da wanda gwamnati za ta yi da wanda su za su yi domin su ma ba su kira ba wannan shine makasudin da ya sa muka taru nan kamar yadda na ce da turanci sakataren gwamnati karkashin ofis ɗin da ake ta kaiwa da kawowa saboda haka zai ba da bayanin inda aka hito da halin da ake ciki sannan mu kuma nan mu karu da wani abin da wa'an suka sani wanda mu sani ba don daga nan sai mu ga menene za mu da wannan dan gajeren bayani nake cewa an jarida assalamu alaikum mun salamu ku zauna lafiya al'umma ta kasa ta kujiya zama lau lafiya shine cigaban Najeriya to madalla Gwamnan jihar Katsina kenan Alhaji Aminu Bello Masara a wani taron manema labarai da aka yi a jihar. To yau muna son mu ji daga gare ku shin wace irin gudunmuwa ce kuke gani ya kamata ku jama'a ku bada wajen tabbatar da tsaro a yankunan da kuke. Amma kafin mu buɗe layukan mu ku shakata da wannan wakar. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Mun samu kira na farko daga Kaduna. Wa alaikum salam da wa muke magana daga Kaduna. Bello Sokoto ne. To Malam Bello muna jan ka. Gaskiya shi harkar tsaro tsakanin da Allah gaskiya ne. kowa ne zai taimaka da shugabanni da mu talakawa hmm. saboda tsakanin Allah wannan hali da muke ciki a Najeriya ya kazanta gaskiya ana neman addu'a da kuma jajircewa da kuma goyon baya a goyon gwamnati ba saboda a samu tsaron nan saboda a samu zama lahiya tsakanin da Allah mu talaka muna cikin wahalar da ba mu taɓa shigar ta ba tun da aka yi Najeriya kan da sauraka ina fatan mu talakawa mu goyi bayan ƙudurin gwamnati na alheri a ba ta goyon ba saboda a samu wannan tsaro a samu zama lahiya a zamfara sokoto maiduguri yobe tarbaji abin da aka a yobe jiya mandi abin ba kyau saboda Allah. ana samun asa da sojojin mu tsakanin da Allah saboda ka ina kira ga mu don Allah mu ba gwamnati goyon baya a samu zama lafiya. To mun gode Malam Bello Sokoto har yanzu dai muna nan a Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Maryam Dauda barka da la'asariya. Barka ka dai. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa Garo muna jan ka. To, kin san matsalolin da ake fuskanta dangane da irin wayannan matsalolin gaskiya da amari mutane suna ɓoye irin wayannan matsalolin yanzu a jiha za ki samu a wani karamar hukuma za ki samu akwai mutanen da an tabbatar da wayannan mutanen bara gurbi ne ba mutanen kirki ba ne amma 'yan unguwa 'yan gari ba za su iya cewa wane da wane da wane da wane ba za su nuna abin da ya kamata a yi musu ba kaga inda aka ce misali yau za a samu marasa wanda ba sa son zaman lafiya ba hmm. su irin kisan mutane yan ballar da'u har mutanen gari za su iya nuna su domin a kama su a ji a hukunta su to inda za a samu irin haka to za a ba da taimako wajen tsaro amma in dai ba haka ba za a rika boye mai laifi mutum an tabbatar da ba mutumin kirki ba ne to gaskiya ana ke samun matsala ya kamata al'umma gaskiya a tashi kan jikar karfi a tabbatar da cewa wannan abun ba wani gwamnati ba ne ma za mu iya ba da gudunmawa ƙarshen ne mutum fata alkari a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode. To mu ma mun gode Alhaji Musa Garo. Har yanzu dai muna nan a Kaduna lere. Salamu alaikum da wa muke magana daga lere. Amu alaikum salam Ibrahim Baballe daga lere. To Malam Ibrahim Baballe muna jan ka. Wato shawaran da zan bayar gaskiya akwai kungiyoyi na 'yan sa kai da suke da suke so su bada gudunmawa a fannin tsaro to amma idan sun samu mai laifi wajen 'yan sanda su zo su dauka sai su ce sai sun samu su mai. Wane irin mai? Kaman a cikin sako haka eh. da ke lunguna. To in ka kama matsalolin kafin ka zo ka dinga ba da bayani su zo su dauka abin sai ya gagara har abubuwan ya zo ya tazara ma. kana nufin su 'yan sandan kafin su zo su ɗauki mai laifin sai su ce sai an sa masa mai? Eh. to me mafita a wannan lamarin kina gaskiya mafita da za a koma tsarin jama'a a unguwanni idan su ga mutumin da ba su gane ba su tsegumta ma hukuma ta zo ta damfe shi doka ta yi aiki a kai shi da tuntun an samu bakin zara a najeriya to mun gode malam ibrahim baballe daga lere yanzu kuma za mu je bauchi Assalamu alaikum da muke magana daga Bauchi. Mai magana Isuhu Garba daga Bulkatu a jihar Bauchi. to mallam Isuhu Garba muna jin ka. Mu dai ba abin da za mu ce a wannan sai dai mu ce Allah ba mu zaman lafiya a Najeriya da duniya ga baki daya. To a mallam Isuhu ina ka ga mafita a wannan lamarin na tsaro. Mafita kamata mutanen gari in sun ga bakuwar fuska su bada su ba da sanarwa a jami'an tsaro. Hmm. To mun gode mana Isuhu Garba daga Bauchi yanzu kuma bari mu je birnin tarayya Abuja. Hello da wa muke magana daga Abuja. Da Alhaji daga Alhaji Ali Bebe Abuja. To Alhaji Ali muna jan ka. Watan sha'anin tsaro in ana son gaskiya sai an koma a masu unguwanni da dagatai da sarakuna wannan saboda masu aikin ashir na ai ba ajiyar ba ne kuma ba mala'iku ba ne mutane ne suna cin abinci suna shan ruwa so ya samun abinci da ruwa ina suka samu abincin na yan ba ga unguwanni ba don haka dole sai an tsaya masu unguwannai da mm. sarakunan gargajiya a basu wannan aiki duk wata kowane sadaki da kowane hakin ya kawo rahoto ga gunduma ta mutanen a cikin area dai kowane lokaci ka kawo rahoto nan haɗa kai in ba haka an kai ba babu yadda aka aka wannan matsala wanda na wahala amma ainihin da kai da masu unguwanni ba su haɗa haɗin kai kan wannan al'amari assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to mun gode alhaji ali daga birnin tarayya abuja yanzu kuma bari mu je hadeja Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Hadeja. Ina magana da Alhaji Amadu ke Hadeja, mai sabon nan da To Alhaji Ahmad muna jan ka. To ni addu'a dai za mu fara. Allah Ubangiji ka mana sauƙi wannan al'amura. Amen. Abin da ke fata kenan. Addu'a ita ce maganin masu. To Alhaji Ahmadu kama wace irin gudunmuwa ce kuma kake gani jama'a ya kamata su ƙara ba jami'an tsaro wajen magance wannan matsalar? Ya eh, gudunmuwa da mutane ke bayarwa yawanci an ka faɗa jami'in tsaro ba zai je ba kuma sai ka gana ana cewa kawo ko mota mota mota wannan sai an sa mai sai an yi wane ne to ba za su je ba kuma ko da sun je sun kama kuma shari'a ma tana da wani laifi ta saboda in ka zo gurin shari'a mm. alkalai ba za su yi gaskiya ba tantance lau To Alhaji Amadu daga da layan ka ya goce da mun ji karin bayani daga gare ka yanzu kuma bari mu je jigawa. Salamu alaikum da muke magana daga jigawa. To malami na jigawa sai ka dan daga murya don ba mu jin ka sosai. Ban san ko kai kana jin mu. Yawwa to mene ne ra'ayinka me za ka ce game da wannan maudu'in na yau? Eh, na gaskiya shugabanni tsoron Allah ko abin da kuma ta aya. To su kuma sauran jama'a fa. me kake gani ya kamata su yi wajen taimaka ma jami'an tsaro da gwamnati ma yana da kyau kuma mutane idan suka samu matsaloli su rika gyara tsakanin su ina abin da ya kamata to mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je zamfara Salamu alaikum da wa muke magana daga zamfara. malami ko malama daga zamfara ko muna tare to ina ga layin ya goce yanzu kuma bari mu je nasarawa na'am salamu alaikum maryam da wata barka da aiki barka ka daidawa muke magana daga nasarawa to alhamdulillah kina tare da garba sale likita rediyo daga garin abu abun domin jihar nasarawa nan tsakiyar najeriya an gaida garba Salami ne ne ra'ayinka to a gaskiya kun kawo maudu'i mai ma'ana domin game da maganar tsaro a najeriya ko kuma mu a cikin al'umma mm. abu na farko dai shine mu al'umma gaskiya kusan abin yana so yake karfin mu amma duk da haka daidai ne idan muka ga abin da bai dace ba to gaskiya mu sanar da hukuma ita kuma hukuma an sanar da ita wani lokaci ana so a sanar din ana tsoro to amma ga shawara maryam dauda to kin ga akwai irin yan kungiyar mu na yan sintiri ko yan banga din nan eh. gaskiya suna yin aiki tsakani da Allah to a nan ne zan roki gwamnatin tarayya da na jihohi a ƙara musu ƙarfi kuma a horar da su a ba su ainihin makamin da za su iya aiki su tallafa domin su sun kama suna ba hukuma to ta kowa mai anguwa sarki kowa yana da naki daman da zai bayar ta wajen su kuma hukumomin nan na tsaro daga 'yan sanda zuwa sojoji a inganta musu kayan aiki shine zai kawo ainihin samun tsaro kuma daga ƙarshe muna roƙon su masu aikata laifukan muna roƙon su don girman Allah a ji tsoron Allah akwai ba ranar ƙarshe dukkan muna fata mu haɗe mu zame ɗaya su bar waɗannan abubuwan kashe-kashe da suke yi na gode Maryam Dauda da fatan za mu kwana lafiya. To mallam Garba Sale likitan rediyo mu ma mun gode yanzu kuma za mu sake komawa Kaduna. Alo, salamu alaikum. Wa alaikum salamu dawa muke magana daga Kaduna. kuna magana da Usman mai kwakwan manja riga cikin gidan wakilin kana Kaduna cikin Najeriya. To Malam Usman muna jin ka. To alal hakika jami'an tsaro suna da babban sakaci dangane da abubuwan da ke faruwa tsakanin zamfara, yobe, maiduguri, katsina da sauran wasu yankuna na jihar Kano. Mm, me yasa ka ce haka yawa jami'an tsaron nan so da yawa kamar yadda kake jin mutane suna yawan kokawa mm. idan wani abu ya faru kuka zo kai report na farko sai su ce ba su da mai ko kuma inda daddare ne sai su ce to ba su da jami'ai mafi yawan su sun tafi aiki sannan za su ce muku wai ku je ku yi kungiya idan kuka yi kungiya sai ku zo a samu na mai a nemi moto a tafi kuma in haka kuskure ka je ka bayyana wani abu daga ciki to karkenta a zo a bayyana musu cewa a'a mu fa ba laifinmu ba ne ga wanda ya zo gaya muna kai kuma ka shiga wani haɗari wanda yake sai dai allah ya fi da kai ba dai wani mutum ba to mun gode malam usman mai kwakwar manja kaduna yanzu kuma a gurguje bari mu je kebbi Eh, salamu alaikum Hajiya Maryam. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Kebbi. Suna na dan Asabe mai fata ya wuri. Da umalan dan Asabe kana lafiya muna jan ka. Eh, lafiya kalau. To ni na wa shawara shine duk wani mataki da ya kamata a ɗauka bayan an riga an dauka. To abinda kawai na ga ya rage ga jama'a musulmin mu da Kirista mu yi ta roƙon Allah Allah Ubangiji shi ya yi mana wannan matsala da ta addabe mu ba dare ba rana. domin duk abin da ya gagari dan adam to bai gagari Allah ba wannan shine shawarata Allah ubangiji ya kawo mana zaman lafiya a Najeriya Allah kuma ya sa duk wani wanda ke da hannu cikin wannan al'amari Allah ya tona mana asirinsa ko girmansa mukamin sa Allah ya tona mai asiri gudunmuwa na kenan nagode to malam dan asabe mu ma mun gode da wannan gudunmuwa taka kuma muna cewa amin ga wannan addu'a da kai anan zamu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu zamu sake baku wata damar Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogon mu a nan yana cewa karfe 3 da minti 54 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Yau a filin kwallon kafar za mu soma da labarin Abdulkarim Gurusa ne masani na kabli da bali na kwallon kafa wadda kuma shine ya kafa kungiyar Kin Faisal Babies inda yake nanata cewar borisa shine ya yi takara na shugabancin hukumar kwallon kafar kasar ghana gfa a sabuwar shekara yayin da kwamitin nan na daidaita sha'anin kwallon kafar kasar ta kammala aikinta shahararren na masanin kwallon kafan wadda kuma ke yawan magana akan abubuwa da dama ya faɗa cewar yanzu dai burinsa shine ya ɗare bisa shugabancin hukumar kwallon kafan ƙasar ghana a sabuwar shekara ƙungiyar kwallon kafar ƙasar ghana wato black meteors ta samu shiga zagaye na gaba na wasannin samun cancantar shiga gasar kofin afirka na matasa ƙasar da shekaru 22 bayan da ƙasar togo ta lallasa ta da ci ɗaya mai ban haushi a Lome a ranar Asabar a zagaye na biyu na karawarsu. Kasar Ghana dai ta samu izawa gaba da yawan goluka biyar da biyu. Yanzu dai za ta kara ne da kasar Gabon a zagayen karshe na karawarsu kan a samu shiga gasar na cin kofin na shekara ta 2019. Kungiyar kwallon kafan nan mai suna kuma sai asanti kotoko da ake walakabi da Porcupine Warriors ta yi galaba a kan takwaranta daga kasar Kenya Kario Bangi Sharks da ci da ɗaya a Baba Yara Sports Stadium a ranar Asabar abinda ya kawo mataki zuwa ga rukuni na gaba na gasar hukumar kwallon kafar Afirka wato kafa a takaice. A jerin sunayen uh, shahararru ko kuma kwararru 'yan kwallon kafa ɗari na duniya na shekara ta 2018 ba babu sunan ɗan Ghana ko ɗaya kuma a Afirka mutum hudu ne kawai a cikin jerin sunayen 'yan kwallon na shekarar da sun ka hada da ɗan ƙasar Masar Muhammad sala da ɗan Senegal Sadio Mane da Khalidu Koulibaly da kuma ɗan ƙasar Gabon Pierre Emerick. Shahararren ɗan wasan nan Andrew Dede Ayu da ke yi wa Fenerbahce wasa daga dukan alamu bayan da shi da aka yi a matsayin rance zai zamanto na dindindin bayan da manajan Swansea City Graham Potter shine ya faɗi haka. Daidai Ayu wadda shine mukaddashin kaftin ɗin Ghana an yi transparency ne zuwa da Yellow Canaries a watan Yuli bayan yaƙi da ya koma rukuni na biyu tare da sa a ainihin wasan wasan premier league a kakan da ta gabata da wannan labari muka iso ƙarshen labarin wasannin Ridwanan Lamuk tara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. To yanzu kuma ga labarai amma a takaice. shugaban Brazil Jair Bolsonaro mai ra'ayin mazan jiya ya sha alwashin magance matsalolin cin hanci da rashawa da masu aikata manyan laifuka da kuma tattalin arzikin kasar da yake ƙoƙarin ingantawa a rantsar da Bolsonaro a watan ajiya talata wanda tsohon kaftin ɗin soja ne wanda kuma ya ɗau alwashin cewar zai kyautata tattalin arziki a ƙasar. Shugaban ƙasar Amurka ya aika mishi da saƙon murna wanda ya ce misa muna tare da kai shi ma Bolsonaro ya amsa mishi da cewar da yarda Allah za mu kawo ci gaba ga jama'armu. mu. 'Yan sanda a Birtaniya sun ce an tsare mutumin da ake zargi da daba wasu mutane uku wuka a jajibirin ranar sabuwar shekarar nan wanda aka yi zarginsa da wannan aikin. 'Yan sandan birnin Manchester sun faɗa a wata sanarwa cewa suna ci gaba da bincike a kan lamarin saboda zargin da ko kuma wannan ayyuka da suka yi yana da alaka da 'yan ta'adda. 'yan sanda ba su yi bayani wanda ya bayyana ya yi wannan aikin ba amma sun ce suna ci gaba da bincike da kuma kokarin ganin sun gano cewar ko kuma wannan yana da alaka da aikin 'yan ta'adda ko kuma wasu suna da hannu a cikin wannan mummunan aika-aikan. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauki da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku muna neman afuwa saboda tuntuɓin harshen da muka yi a shirinmu na daren jiya. Inda muka kira Farfesa Balaraba Sani Garko a matsayin shugaban asibitin koyarwa na Jami'ar Ahmadu Bello a wata hira da aka yi da shi. Farfesa Lawal Khaled shine shugaban asibitin da fatan za a yi mana afuwa. yanzu a madadin yusuf aliyu harande da ya taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan mu mr skip ni maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya